akwai fa wacce an haife ta fa har ta koma ga Allah ba za ta taɓa yin arziki a rayuwarta ba wato farar kafa in ka ji ana farar kafa to in ka je gari neman neman ka ka je ka ciyo kuma ba kai farar kafa ka kai ma ta shafe ka sannan wanda hatta wanda zai zauna a kafaɗan ka ba shi ma ta shafe shi sannan ma ba ma ku maza ku kaɗai ba ma har matan ma sannan kuma ba ma matan kaɗai ba ma akwai maza ma masu farar kafa kuma maza masu furar kafa ba sun fi yawa ku yi hakuri ba da ku ce zindam wasu masu furar kafa wallahi tallahi ku walla mamud kuma duk kuma za ku ke ja mana irin waɗannan abubuwan Wani suna da mata a maza a ga suna da 'yan mata sama da nawa a waje a wannan ba rayuwa ba ne sannan a duk abin da za ku yi ina son ku dinga tuna cewa ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa wanda suka fi mai iskanci da ina suke wanda yau duniya duniya ta fi sanin su yau ina suke duk sun mutu abin da nake so ka kumanta ana mutuwa sannan duk wani faɗakarwa ni yara ku ga ina yi ko kuke ɗauka na wasu su ɗauke da wata fassara wasu ɗauke ni da wata fassara ni dai na su hanyar cin abinci na ne da in je in yi sata da in zauna akan layi ina gulman mutane da kun dai gane dai abin da nake nufi to a nan zan kawo ƙarshen magana ta malama zindin sannan kuma a ci gaba da zindin a gidajen a kan gada ma a ko ko'ina ma haka samu kowan kona ne a yi zindin